ya ce to Allah ya mata albarka to yanzu wannan sauka ce ta tara kuma ita wannan makaranta akalla yanzu tana da ajujuwa ba su ta ma ashirin da wani abu amma kuma lallai dai ba ta da mahal cikakken nata sai dai muna yi Allah godiya a wannan tsakanin mun samu mun dan sai wani kangon gida wanda muke so ya zama mun samu mun gina ajujuwa a wannan dan duk wanda ya santa ya san a waje a zauka suke duk wannan karatun da ake wanda a yanzu wannan saukas akalla akwai mutane ɗalibai kusan sama da ɗari uku waɗanda suka sauka a wannan makaranta akwai mahaddata kayo na uku yanzu muke so biyu mahaddata to kuma take a waje ne a lunguna muke تقصص رؤياك على إخوتك فيكفي لك من جبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم Allah ya saka da kai Allah ya saka kai ina ta Allah shi wannan rana na alfahari da farin ciki na hadisai wanda suka karanta ƙur'ani tun daga bakara har zuwa nasi kuma suka haddace ta wannan ba ƙaramin ta'ala wanda shi da kansa da shirinsa ya mu da wannan taro mai tarin albarka wannan babban biki biki na sauran alƙur'ani da wasu magana ya zama mutanen gari sun fara sallah zan ƙara jan hankalin waɗannan ɓangarorin guda uku baki ɗaya su masu sauka da malamai da sauran al'umma da iyaye yau da iyaye sannan kuma da